لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتي نا آه ثلاثة شاء ga watan ramadan a wannan shekara ta 436 wadda ranar ta yi daidai da 30 ga watan 6 shekara ta 2015 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 35 tafsirin aya ta 35 sha uku na ce sha uku ne wahimt daidai na faɗa sha uku na'am wani kaso majin azumi ko musa ba za mu tashi insha Allah aya ta talatin da biyar a cikin tafsirin da muke karantawa na suratu hud alaihi salatu wassalam a tafsirinmu na alkur'ani a wannan shekara a wannan masallaci na alkur'an a cikin watan ramadan na'am rubutan bayoyin da aka kawo na farko menene halaccin kasuwancin da kamfani za ka sai hannun jari share wato partner sannan kuma ka kai musu mutum biyu kuma wajibi ne duk wata sai ka sai kayansu na wani adadi da suke ƙayyadewa to gaskiya ni ban gama fahimtar wannan kasuwancin ba ban san shi ba ban san yadda ake ba kuma daga wannan tambayar ban fahimci ban gama fahimtar sa ba waɗanda zaka bayar a wajen idan ka sai shaya waɗanda zaka bayar su aiki a wajen a matsayin me suke yi biyan su ake yi idan kuma baka bayar da waɗanda za su yi aikin ba yana nufin cewa baka da wannan hannun jarin kenan kuma kayan da zaka saya daga cikin hannun jarin ka ne ko kuwa kudinka za ka ɗauka ka saya kuma yana nufin sai kai ne kaɗai za ka iya sayan kayan wannan kamfanin duk akwai tambayoyi wanda su dole sai an gama sanin su sannan za a iya fatawa akai saboda haka ba zan iya fatawa akan wannan ba don ban fahimci abin da ake nufi ba wanda yake son ya tambaya akan wannan ya iya zuwa ya same ni sai ya mun bayani sosai domin na bashi fatawa akai insha Allah in Allah ya ina da sani akai sai akwai abin da yake da alaka da tambayar jiya akan wato yin ayyuka na alkhairi da neman isar da ladan ga iyaye a ga iyaye wanda na yi dogon bayani amma akwai abubuwa waɗanda suke daga baya na yi tunani a kansu wanda suna buƙatar a yi tafsili a kansu a yi ƙarin bayani a kansu tambayar akan mutum ya yi aiki ne ya ce allah ka isar da ladan wannan aiki ga wani ba a kan ma mahaifinka wani aiki na ibada ba wajen yi ma mahaifi aiki na ibada akwai tafsir akwai abin da yake ijma'i ne babu saɓani kamar sadaka ya halatta kai sadaka ga mahaifanka sawa'un suna da rai ko ba su da rai kuma ya halatta kai musu wakafi sawa'un suna da rai ko ba su da rai ka haƙa musu rijiya Allah ya isar da ladan duk wanda ya sha ruwan wannan rijiya zuwa gare su ka sai alƙur'anai ka je ka ajiye a masallaci ko ka kai makarantar allo ko makarantar islamiyya ka je ka gina makarantar allo makarantar islamiyya ko makarantar boko ita ma makarantar boko ana iya wakafinta ba wai sai makarantar alkur'ani ake wakafinta ba don boko ma ilimi ne mai amfani ya ce duk a wanda za ki karatu a wannan makarantar ta ɗauki nauyinsu su yi karatu fi sabilillahi ka ce ladan wannan abin allah ya kai ma iyayenka wannan kamar yadda abdullahi ibn al-mubarak ya ce laisa fi sadaqati khilaf babu sabani babu ikhtilaf babu sabani a cikin sadaka kuma wannan ya fada cikin hadisin abi huraira wanda ya ruwaito marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan dan adam ya mutu ayyukansa suna yankewa sai ta fuska uku ya ambata salawatullahi wa salamu alaihi daga ciki a sadaqatul jariya sadaka wanda ladanta yake gudana shine wakafi shi wannan babu sabani haka zalika zaka iya ma mahaifinka haji sawa'un yana da rai ko ba shi da rai zaka iya ma mahaifinka ko mahaifiyarka umra sawa'un tana da rai ko ba ta da rai amma kai aikin haji ko kai aikin umra naka ka ce Allah ka isar da ladan gare shi wannan shine ba shi da asali a cikin salaf kuma akan wannan tambayar take to dan kada a ɗauka a cakuɗa abubuwan biyu an fahimta ya halatta kai hajji ka je ka yayin da za ka yi hajji idan ka je miƙati maimakon ka ce labbaik Allahumma labbaik sai ka ce labbaik Allahumma labbaik an walidi ko labbaik Allahumma labbaik an walidati in baka iya da larabci baka ce labbaik Allahumma labbaik ga mahaifina ko ga mahaifiyata sai ka faɗa haka in ya in ka faɗa har da sunanta yana da kyau dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani bawan Allah ya ce labbaika an shuburuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shuburuma wane ne wannan shuburuman ne sai ya ce ahun li au qaribun li dan uwana ne ko kuma wani wato makusanci gare ni yace a hajjata an nafsi kayi hajji kai kanka yace la sai ce hujja an nafsika thumma hujja an shubruma kai hajji naka sannan kai ma shubruma hajji saboda haka idan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi ba shin shubruma din nan yana da rai ko ba shi da rai sai ce masa sharadi kawai kai ma kanka hajji sharadi kai in kana so kai ma iyayenka albirru ka kyautata musu da irin wannan aiki na ibada ya zamanto ka sauke farilla in ka sauke farillar hajji ka sauke farillar umra to za ka iya ma mahaifinka amma ka yi hajji ka ce Allah ka isar da ladan hajjin ga babana to wannan shine wanda malamai suke magana ba shi da asali a cikin shari'a an fahimta saboda haka waɗansu dan sun ɗauka cewar sun yi niyyar yin sadaka ga iyayensu suka ɗauka kan cewa duk wannan ya nuna kan cewa ba a yi a'a ko kana sadaka ta tabbata da bayar da mushafi ya tabbata da dukkan sauran ayyukan alkhairi wanda mutum zai yi ga mahaifansa duk sun tabbata kamar da za ka yi mai mahaifanka za ka yi mai yan uwanka za ka iya malamanka kai musu sadaka kan Allah ya isar da ladan gare su to sai tambaya mai bin wannan wannan ya ce mutum ne yana jinin al'ada ya zo masa to haka suka tugo da tambayar ina jin sakayawa ake so a yi to bari mu gyara mata mace ce tana jinin al'ada kuma ta zo jinin ya zo mata a lokacin muktarin a lokacin muktarin sallah a lokacin muktarin sallah ya yi shin idan ya ɗauke zai lama sallar idan jini ya zubo a lokacin muktarin sallah alal misali yanzu lokacin muktarin sallar la'asar ne ko sai jini ya zo mace to wannan sallar ta la'asar ta faɗa a kanta ba za ta rama ba haka zalika a kaddara ta yi jinkiri ba ta yi sallah a zahar ba yanzu lokacin da muke ciki dangane da sallar la'asar dangane da sallah a zahar wani lokaci ne ga zahar laruri yanzu muna cikin larurin la'asar a zahar ta yi jinkiri ba ta yi sallah a zahar ba shi ma ba za ta yi sallah a zahar ba saboda dama abin da aka ce masa laruri an ce masa an ce masa ne haka dan saboda wato lokacin ahlul darura ma'abuta larura ma'abuta larura shine mace mai jinin al'ada da matafi idan jinin ya zo mata sauran mikidarin ta yi sallah raka'a biyar jinin ya zo mata amma ta yi sake ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba amma jinin ya zo mata sauran mikidarin ta yi sallah raka'a biyar azahar da la'asar nan ma ta faɗa a kanta amma in jinin ya zo mata sauran mikidarin ta yi sallah raka'a hudu kawai to la'asar ta faɗa akan ta amma za ka rama azahar don ta yi sake ba ta yi azahar ba har lokaci ya ƙure sannan uzuri ya zo mata za ta rama sallar azahar amma ba za ta rama sallar la'asar ba haka zalika idan ya zamanto sauran kawai awa sauran kawai raka'a ɗaya ne na sallar la'asar za ta rama sallar azahar amma ba za ta rama sallar la'asar ba amma da jinin wato a har lokacin azahar da har rana ta faɗi sai bayan faduwar rana sannan jini ya zo mata kaga itlakan an san cewa ta yi sake za ta rama a zahar da la'asar baki daya haka za ka yi kiyasin wannan tafsirin har wajen magariba da isha ma akan haka ne koyaushe muke ce ma mata mata ya kamata a yanzu mace ta san in ta tashi za ta yi sallah a zahar minti nawa take yi in za ta yi sallar la'asar minti nawa take yi domin yanzu amfani ake da agogo saboda haka idan irin wannan lalura ta zo mata tsakaninta da faduwar rana minti goma sha biyar kuma ta san bisa al'ada minti biyar take yin sallah a zahar minti biyar take sallar la'asar kaga tana da minti goma sha biyar da za ta yi sallah a zahar ta yi sallar la'asar har ta samu mararan minti biyar a lokacin ne jini ya zo mata to a lokacin nan tana da uzuri sallah azhar da sallar la'asar ba za ta rama su ba saboda lokacin larura ne ta ta jinkirta sallah har ta kai lokacin larura duk wannan lokaci ne na sallah to haka zalika wajen tsarki shi ma akwai tafsilinsa to sannan wannan idan jini yana yi wa mutum yana yi ma mace wasa yaya yaya matar yaya za ta yi a lokacin da ya ɗauke kuma yaya za ta yi a lokacin da ya dawo jini ya rinka yawa mace wasa shine ya ɗauke sannan ya dawo ya ɗauke sannan ya dawo idan jini ya zo ga mace idan jini ya zo ga mace za ta bar sallah idan ya ɗauke za ta saurara har gab da fitar lokacin sallar da take ciki kama alal misali ya zo mata a lokacin sallar azahar ba ta yi sallar azahar ba sai ta ga lokacin sallar la'asar sai ta ga ya ɗauke to sai ta saurara idan har rana tana gab da za ta faɗi ta kusan faɗuwa ta ga ya ɗauke bai sake zuwan mata ba kuma ta ga alamar tsarki idan ta saba tana ganin alamar tsarki ba kawai kekashewar wajen ba daukewar ta ya zamanto ta sa auduga ta ga babu wani abu da ya fito idan ta ga alamar tsarki sai ta yi wanka ta rama azhar din nan ta sallar la'asar ko yaushe ya dauke ta a kai wanka ta sallah ko yaushe ya dawo ta daina sallah za ta yi amfani da wato fitan lokacin sallah ne tana da rara har zuwa ga lokacin da sallah lokacin sallah zai fita kuma fitar lokacin sallah su ne ga azahar da la'asar faduwar rana ga magariba da isha hudowa alfijir da sallar asuba hudowar rana saboda haka za ta jira har sai ta ga lokacin sallah yana so ya fita idan jinin bai dawo ba sai ta yi wanka sannan sai ta yi a sannan sai ta yi sallolin da suke na wannan lokaci wannan shine a abin da yake abin fatawa a matsabar imam malik dangane da wannan kuma a kusan shi ne za mu ce kauli wanda yake mafi rinjaye saboda in yafi a cikin addini amma idan ba ɗaukewa kawai yake yi ba za ta ga alƙasatul bai ba ba za ta ga wannan farin ba sai dai kawai ta nemi jinin ta rasa to shi ma wannan a bisa mafi rinjayen zance shi ma abin da za ta kenan ta yi wanka ta sake a ta yi sallah sannan in ya sake zuwa mata sai ta daina sallah sannan tambaya ta ƙarshe jiya ka yi bayani a kan rashin dacewa musulmi ya je wajen da ake shirka kamar coci to ina kuma hukuncin taron da ake yi ko mitin sai a ce musulmi ya buɗe da addu'a sannan kirista ya rufe da addu'a eh idan musulmi ne shugaban taron bai kamata ya ce za a yi wannan ba in ya san ma za a sashi a yi wannan kawai ya fara da sunan Allah shikenan a yi taron dan musulmi bai halatta ya kira kirista ya ce musu addu'a ba amma idan taro ne wanda kirista suka shirya aka ce musulmi ya zo ya addu'a musulmi zai yi addu'a suka ce kuma kirista ya addu'a kirista ya addu'a ba ruwanka da addu'a kirista idan su ne suka ce za su yi addu'a to su ba ruwansu amma kai kai ne mai shugaban taro kai ne za ka yi umarni in ka haka kayi umarni da munkari domin kamar ka ce su shirka kenan da in ka sace addu'a za su ce za su yi addu'an nan su ce suna roƙon wato annabi isa ta hanyar annabi isa suke wannan addu'a kiri-kiri za su za su faɗi wannan kalmar shirkar kuma ka san suna faɗa haka ka kira su kan su yi wannan kuskure ne ya zama to kayi umarni da ayi kafirci wanda yake wannan hadari ne shi yasa idan idan mutum yana so ya idan mutum yana so ya yi dabara a cikin wannan ba zai ce ai addu'ar ba cewa ai duk inda muka kira sunan Allah duk mun yarda da Allah a bude taro a fara a fara a fara taro sai ya zama to kai irta ka na'am kowa ya addu'a in ka ce kowa ya addu'a mu fara taro eh shi ma babu komai wannan in ka ce mutum in ka ce ayi addu'a kana nufin cewa musulmi kake nufi kai tauriya kana nufin musulmi kake nufi eh eh ai ba laifi ai addu'a da turanci ko eh wai dan mutane su san ma'anar addu'ar tunan aka yi addu'ar da larabci waɗansu ba san abinda ba san lafuzan da ake roƙon Allah da shi ba amma aka yi da turanci din mutane za su gane mutane za su fahimci abinda ake roƙo dan shi ma wannan zai sake da kirista su raina musu ɗauka kan cewa muna roƙon abin da ba mu sani ba ne in muna yin addu'a da larabci kagan sai suna addu'a suna suna yin addu'a da roƙon abin da ba san ma'anarsa ba a mun san ma'anar abin da muke nufi saboda haka shi kansa wannan yana daga cikin yana daga cikin hikima ayi addu'a da turanci dan su san cewa an san abin da ake roƙon Allah a kansa na eh sai Allah ya bada hakuri ka ce Allah ya bada hakuri eh Allah ya baka hakuri a ba ku mai ka ce Allah ya bashi hakuri Allah ya bada abin nan Allah ya bada hakuri shikenan sai kai masa Allah ya bada hakuri amma ba za ka ce Allah ya ji kansa ko Allah ya masa rahama ba sorry نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
نعم الله تعالى يتي أم يقولون افتراه ko ka suna cewa ya kirkire shi ne wato ya kirkiri wannan labari qul in iftaraituhu fa alayya ijrami ga ya musu ya rasulullah in iftaraituhu idan in na kirkirge shi fa alayya ijrami to aikata laifin da nayi a kaina yake wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni barrantacce ne me wato me kubuta ne daga daga laifin da kuke da ku kuke aikatawa wannan jumla i'tirabi ce an kawo ta an kutsa ta a cikin kissar annabi nuhu ana cikin ba da labarin kissar da irin wannan tafsili da babu yadda za a yi a ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake wannan kissar ko kuma shi ne ya ko kuma wani ne ya gaya masa bayan bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kissar da ba za ka samu bayanin ta ba a wajen su larabawa da ake karanta musu alkur'ani a wannan lokaci ba za ka samu labarin ta ba hatta a wajen ahalul kitabi da irin wannan tafsila hatta a wajen ahalul kitabi ba za ka same ta ba da irin wannan bayanin to shine sai Allah ya ce to koko suna cewa ya kirkiri wannan kissan ne kan kumanta daga cikin abin da sura da ta bude da shi akwai wato yin tahaddi yin takara cewa idan kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira alqur'ani to ku zo da surori guda goma kirkirarru da waɗanda suke kama da shi kuma sannan ya yi narko ya ce babu wanda ya fi zalunci daga wanda ya kiri Allah ya kiri ƙarya ga Allah ba zai yiwu ba ƙur'ani yana cewa wanda ya kira ma Allah ƙarya azzalimi ne kuma ya zamanto shi wanda ya kawo alƙur'ani kira ƙaryar yayi ko ba haka ba mutum yana fa- yana yaƙi da laifi kuma ya zamanto shi akan laifin yake ai ba zai yiwu ba haka ba a yin haka duk wanda yasa za ka ga kan cewar asirinsa ya tonu domin duk wanda ya haka wato yana da ma'auni biyu kenan akwai ma'auni nasa akwai ma'auni na sauran mutane to shi ne waɗannan za ka gaba sa karewa lafiya tun a duniya za ka ga Allah ya tona musu asiri me yasa za ka ga irin waɗanda za su zo suna ta yaƙi yaƙi da zinace-zinace amma kuma su ne akan gaba wajen zina sai ga sai ga jim kaɗan ba da daɗewa ba Allah zai tona musu asiri don ba zai yiwu ba a ce ka zo kana ta yaƙi da barna kuma a ce kai ma akan barnar kake in dai da gaske kake yi wajen yaƙi da barna to kai ne farkon wanda zaka barta saboda haka ba zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa babu wanda ya fi zalunci irin wanda ya kira ma Allah ƙarya ya zamanto kuma shi ne kira ma Allah ƙarya ne ba zai yi ba to shine sai Allah nan kuma sai yake cewa to ko fa suna cewa ya kir- ya kiri wannan kissan ne wannan alqur'ani to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga jawabin da zai gaya musu idan kirkira idan kirar idan kirkirar wannan nayi to laifin abinda nayi ai a kaina yake wato na san cewa laifi ne kuma laifin ba ku ne za ku ɗauka ba ni ne zan ɗauki wannan laifin ku kuwa abinda kuke aikatawa na laifi to ni ma fa ba zan ɗauka ba wato kenan duk da ni da ku mu yadda cewar akwai hisabi da ni da ku duk akwai hisabi kuma kowa a ranar hisabi ya zama a shirye yake ya ɗauki nauyin da yake kansa ni a shirye nake da ɗauki nauyin da yake kaina domin na san cewa ban yi ma Allah laifi ba saboda haka bana shayi ba na ƙi mai takara da cewa na yadda zan ɗauki laifina da sharaɗin kuma za ku ɗauki laifinku to wannan shine jawabin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma a a wato a su kafirai da suke cewar ko ko a a- da suke cewar a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kira alqur'ani wato dai da cewa wannan irin wannan labarin ba zai yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ba waɗansu kuma a cikin tafsirin wannan ayar sun ce wannan yana daga cikin jumlar zancen da annabi nuhu ya yi ma mutanensa wato a cikin wa'azin da ya yi musu ya ce ko kuwa a shi ne Allah ya yi iltifati ya ce ko kwa su mutanen annabi nuhu suna cewa nuhu ya kirkiri wannan labarin ne ya kirkiri wannan sako na annabci to shine sai Allah ya ce ma annabi nuhu ka gaya musu idan na kirkire shi to laifin da na aikata yana kaina kuma kuma laifin da kuke aikatawa na kin amsa kiran da nake muku kuma wannan laifin yana kan ku ni barrantacce ne daga gare shi Allah ba zai tambaye ni akan laifin ku ba saboda haka wannan ya, ya kunshi kenan jumlar wa'azin da annabi nuhu yake domin irin wannan jumla da ta in ta zo daga mut- daga annabi wanda yake dukkan annabi wanda duk yayi zamani da shi ya san ba karamin mutum bane mai isa matuƙa ne wajen gaskiya idan irin wannan magana ta zo daga bakin annabi to magana ce wanda yake take jefa razani a cikin zuci a cikin dukkan wanda a cikin dukkan mai rai ko kafiri sai dai kawai wato yayi taurin kai yayi tsaurin ido amma dole ya razana dole ya ji gizau a- a- dole ya ji ya ji tsikar jikinsa ta tashi yayin da annabi zai gaya masa irin wannan magana na'am وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا ترتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Allah ya ce wa uhiya ila nuhin akai wahayi ga annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman cewa babu wanda zai imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga ya sai wanda ya riga yayi imani fala tabta is bima kanu yaf'alu dan haka kada kai bacin rai kada kai bakin ciki kada kai bacin rai da abin da suka kasance suna aikatawa wannan wato matsayi ne da annabawa suke kaiwa da Allah madaukakin sarki zai gaya musu cewa to babu to shikenan fa babu wanda zai sake imani cikin mutanenka wato ka ɗauke ƙauna daga cewar wanda daga cikinsu zai yi imani to a lokacin nan ne a annabi zai zamanto ba abin da yake yi sai dai jiran hukuncin Allah yawanci wannan yana zuwa ne yayin da mutanen suka gaya ma wato wannan yana zuwa yayin da mutane suka gaya ma annabinsu kan cewar ko ka yi wa'azin ko baka yi wa'azin ba duk daidai ne a kanmu kamar inda mutanen annabi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yayi mana hikayar mutanen annabi Nuhu da suka ce ya Nuhu qad jadalta na fa aktarta jidala na fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin suka ce masa kai mana abin ka zo mana da abin da kake alƙawarin in kai kana da gaskiya to a lokacin ne sai shi kuma annabin Allah sai ya addu'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu ba mu labarin annabi Nuhu yayi wannan addu'a yace rabbi inni maghlubun fantasir Allah an yi rinjaye a kaina ka taimake ni inni maghlubun fantasir an riga an gama rinjaye a kaina don haka ka taimake ni to shine a kuma Allah madaukakin sarki ba mu a cikin suratu a cikin suratu nuh yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara yayi wannan addu'ar wanda muka ce ko wato annabawa suna da wannan addu'a guda ɗaya wanda suka yi wanda za ta tabbatar da hukunci na ƙarshe akan mutanensu Allah ya tsarkake ƙasa daga azzalumai ya tsirar da annabi da waɗanda suka yi imani to shine Allah ya yi wahayi ga annabi Nuhu cewa wannan lokaci ya zo ba wanda zai sake imani a cikin mutanensa sai wanda suka riga suka yi imani sai waɗanda suka riga suka yi imani saboda haka kenan kaga ƙarshen wa'azi ya zo ƙarshen wa'azi ya zo don Allah ya ce masa ba wanda zai sake imani saboda haka in ma ya ci gaba da wa'azin ba wanda zai sake imani to wannan ba wanda yake da irin wannan sanin sai annabi sai da wahayi ba wani wanda yake zai ce ai mutane sun riga sun lalace a daina wa'azi kowa ya lugunci gidansa ba wanda zai iya maka ba wanda zai iya sanin wannan sai annabi a mabiya annabawa babu abin da yake kansu sai dai su aiki da zahirin shari'a da tabbar musu daga annabi wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina Allah yake kuma ka sassaka kwale-kwale bi ayunina kana kan idanuwanmu wa wahayina kuma a bisa wato wahayi na muna koya wahayin da muka yi maka na koya maka yadda za ka yi sassakar kwale-kwale wala tu khatibni fil ladina zalamu kada ka yi mun addu'ar kada ka roƙe ni akan waɗanda suka yi zalunci innahum mughraqun su haƙiƙa waɗanda ake nutsarwa ne wato hukunci na ya zo akan su kada ka yi wata addu'ar kan kan tsirar da su Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Nuhu ya yi wannan ya yi riko da wannan sababi a sabab ɗin wato tsani wato aiki da hikima domin Allah shi ne yake komai Allah zai iya tsirar da annabi Nuhu yadda ya so amma sai Allah ya ce ya yi riko da sababi shine ya yi kwale-kwale kuma kwale-kwalen ya yi Allah yana kula da wato bi'a ayuni na karkashin kulawar Allah a cikin nan akwai tabbatar da sifar ainu ga Allah idon Allah wato akan ganin mu akan idanun Allah Allah yana ganin sa da ina a Allah yana ganin sa da idanunsa Allah yana da idanu waɗanda suka dace da ɗaukakar sa jalla wa ala bai kama da idanun mutane ba wanda Allah madaukakin sarki yana yana da sifar gani kuma yana da idanu wanda babu abin da yake ɓuya daga gare shi to ma'anar tsayawinsa ga kwale-kwale a kan idanunsa wato ƙarƙashin kulawarsa yana gani wa wahayina da kuma wato wahayin Allah wannan wahayin na Allah jalla wa'ala shine wato koyarwar da Allah ya yi masa duk wani mai basira da yake wani abu da koyarwar Allah ne hatta kudan zuma da take yin yadda take tsara wato yadda tsarin a garkenta yake da masu da kowa da irin aikin da yake yi da sarauniya da sojoji da masu tauna da masu yin zumar da masu ɗauka su kai kowa da irin aikin da yake yi wannan da wahayin Allah ne wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ubangijinka yayi wahayi da kudan zuma da wahayi ne haka annabi annabi annabi Dawud da yake sassaka silke Allah ne ya masa da wahayin Allah ne wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum muka koya masa sana'ar yin silke domin ta ba ku kariya yayin yakin ku ta ba ku kariya lokacin yaki silke da shi ne ake ba ake samun kare jiki wajen yaki to wannan yadda za a yi amfani da karfe a sarrafa shi a yi rigar karfe a yi rigar karfe rigar silke wadda idan an sari mutum da ko an jefi mutum da mashi za ta tsare jikinsa za ta tsare kirjinsa wannan annabi dawud ya kasance yana yi to da koyarwar Allah ne Allah ya ce wa allamnahu muka koyar masa shi yasa ma kun ga ko su mutane a wannan zamanin shi yasa suke faɗan suke magana discovery ganowa domin abin Allah ya Allah ne ya Allah ya kawo wannan ilimin sai ga Allah ya sanar da wanda ya so a lokacin da ya so yanzu kamar shi ita ka'idar gravity da ake yin ta a cikin physics shi Newton ba cewa aka yana zaune ne a ƙarƙashin bishiyar apple ba sai sai furan sai ɗan apple guda ɗaya ya faɗo yana fadowa sai wannan ya jefa a cikin zuciyarsa tunanin ka'idar gravity Allah kamar fatahi ne da ya zo masa daga Allah amma sai su inkarin Allah sun zara Allah a ciki maimakon Allah sai su sa shedan su sa kansu to amma ilimin da yake na Allah ne komai sai a rabatsinsa da Allah kaga nan Allah madaukakin sarki yace sassakar kwale-kwale da annabi Nuhu yayi da wahayi ne daga Allah wato koyarwa daga Allah jalla wa'ala shi yasa malaman tafsiri suke cewa annabi nuhu shine farkon wanda ya fara sassakar kwale-kwale don babu ita kanta aidiyar yin kwale-kwalen babu ita a bayan ƙasa annabi nuhu shine ya yi ta shine farkon wanda ya yi domin da akwai da sai Allah ya ce ba wahayi za a yi masa a koya masa ba sai a ce ka je ka koyo yanda suke yi kai ma ka zo kai amma Allah madaukakin sarki shi ya sanar da shi sannan Allah ya bayyana masa hukuncin azzalumai suwaye azzalumai wato wanda suka yi zalunci a haƙƙin Allah suka yi zalunci a haƙƙin manzon Allah Nuhu sallallahu alaihi wasallam suka yi zalunci akan haƙƙin muminai mabiya annabi Nuhu dukkanin su duk wannan zalunci duk sun hada shi ne Allah ya ce ma annabi Nuhu ya hana shi yayi addu'a ga azzalumai ba a addu'a tsira ga wanda yake azzalumi ne bayan azabar Allah ta zo ba a addu'ar tsira gare shi kamar yadda ba a addu'ar neman gafara shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya kasancewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai su nema ma mushrikai gafara ko da ƴan uwansu ne na kusa bayan ya bayyana a gare su kan cewa su ƴan wuta ne to nan Allah ya bayyana hukunci yace innahum mughraqun su kam tabbas waɗanda ake nutsarwa ne kaga a cikin wannan Allah ya sanar da annabi Nuhu cewa ƙarshen mutanensa nutsar da su za a yi a cikin ruwa amma yaya ruwan zai zo har a yau har lokacin Allah bai sanar da annabi Nuhu ba amma ya sanar da shi cewa da wato azabar azabar su azaba ce ta ruwa kun san rundunonin Allah yawa gare su ruwa rundunar Allah ce wuta rundunar Allah ce iska rundunar Allah ce kwaɗi rundunar Allah ne tururuwa rundunar Allah ne sauro komai shi yasa Allah ce walillahi junudu samawati wal ard rundunonin sammai da kasa dinna Allah ne akwai wani irin akwai wani wato mutum ne ina jin masu yan fim ne suke tunanin wannan tun muna yara akwai wani fim da ake yi na wani mutum da za ka ga yana wata sarewa in yi wannan sarewar sai ka ga tsuntsaye sun zo su samu mutum su rinka jifansa da fuka-fukansu har su kashe shi da fuka-fuki za a ga tsuntsu yana fuka-fuki yana tashi da ƙarfi ya tafi ya rinka cikar mutum har ya fi masa jina-jina har ya mutu a lokacin nan abinda abinda duk idan mutum abinda zai yi tunani in ya karanta wannan in ya ga wannan shine ce wallahi junudu samawati wal ard wa yake da ikon akan tsuntsaye irin haka sarewa ba ta da iko sarewa ba za ta sami iko akan kowane tsuntsu ba ta masa haka amma tasawuri suke cewa ina za ina ma za ta sami irin wannan ikon to wannan ikon sai Allah shine wanda yake idan yayi komai a bayan kasa sai ya zama to rundunar Allah jalla wa ala na'am sai Allah ta'ala ya ce wa yasna'ul fulk sai ga annabi nuhu yana yana sassakar kwale-kwale wannan an kawo shi da sigal mudari'i kamar wato yanzu ne yake yi ai wato kamar an ɗauko maka hoton ne an ɗauko maka bidiyo din aka yi maka rewind aka nuna maka kana aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hikayar ne to ga nuhu yana yana sassakar kwale-kwale wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min ko yaushe wata jama'a ta manyan mutane daga cikin mutanensa suka wuce da shi sakhiru minhu sai su rinka izgili da shi sai su rinka yin ba'a su ne masa ba'a qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu idan kuna yin idan kun yi izgili da mu to mu ma za mu izgili da ku kamar yadda kuke yin izgili da mu nan yace in kun yi izgili da mu yana nufin da shi da muminai da suke tare da shi domin muminai sun zo suna tare da shi suna kewaye da shi suna kallon abin da yake yi da umarnin Allah suna kallon wannan abu domin ba san wannan al'amari ba ba a san yin kwale-kwale ba kaga alkur'ani bai faɗi yaya kwale-kwalen yake ba shi ne isar alkur'ani domin sanin girman kwale-kwalen ba shi da alaka na wani ilimi ko wani jarabi da za a ɗauka shi sa a cikin alkur'ani kistoshin alkur'ani suka fita daban amma kaga in ka karanta a cikin attaura za a gaya maka zira'i nawa ce tsawonta zira'i nawa ne fadinta girmanta tashi a matattakala nawa ce kuma har za ka samu ɗin waɗansu daga cikin malaman musulmi malaman tafsiri sun ɗauko daga cikin labarurkan isra'iliyat amma duk wannan baya cikin alkur'ani kuma baya cikin bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan yayi tafsirin wannan aya don ba a da buƙatar wani darasi da za a ɗauka a wannan yayi kwale-kwale yaya girmanta yake ba ma buƙatar sanin wannan domin mu ɗauki darasin da ke cikin wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai mana wannan bayani ba to kuma a izgilin da suke yi ba da annabi Nuhu yace in kun yi izgili da mu domin yayin da suka yi izgili da shi shi suke ma izgilin domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce sakhiru minhu shi suke ma izgilin amma annabi Nuhu sai ya ce in kun yi mana izgili in kun yi mana ba'a sai ya hada mushrikai tare sai ya hada musulmi muminai tare da shi domin idan aka bata ma annabi an bata ma muminai saboda muminai suna tare da shi bal su ne ma suka fi cancantar su fushi an bata musu domin idan suka tsira annabin Allah bai tsira ba ai ba su tsira ba shi yasa Hubayb yayin da aka kamo shi za a tsire shi sai mushrikan maka suka tambaye shi yanzu ya kai hubai ba ka so a ce a halin nan da kake ba kana can cikin gida kana kwance cikin inuwa cikin iyalinka cikin kwanciyar hankali da ni'ima a ce a maimakonka muhammadu shine muke kama shi za mu je mu tsire shi sai ce wallahi a wannan hali bana fata a ce kaya ta soki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan aka taba annabi tamkar an taɓa muminai ne shi yasa sanin wannan hakikar da kuma tarbiyyar da annabi nuhu yau sai ce in tasharu minna idan kun yi mana izgili da ni da muminai da suka yi imani da shi da ni to mu ma haka zamu zo mu izgili tare da gare ku kama tasharun kamar yadda kuke izgili da mu shine a lokacin da azaba za ka sauka a gare ku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mushrikai yayin da Allah ya halaka su lokacin yakin badar yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa kun samu abinda Allah ya muku alƙawari gaskiya ne ni abinda Allah ya mun alƙawari na same shi gaskiya akwai akwai akwai izgilin da yafi wannan wato gonewa da tafi wannan to shi yasa Allah madaukakin sarki yayin da yake bama kun ga a cikin wannan mu rinka tuna cewa wannan sura a makka ne lokacin da musulmi su ma suke fuskantar izgili daga wajen kafirai a ne musu izgili kamar yadda ake ma annabi nuhu izgili annabi nuhu ya ba su jawabi saboda haka a cikin wannan jawabin akwai kwantar da hankalin mumine cewa to mu ma kenan Allah zai kawo ranar da zamu rama wanda ramuwar gayya ta fi gayya ciwo me ce ce wannan ranar فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله يتي أولا رانا رانا القيامة ومؤمنين وأن سكي إيماني za su rinka dariya ga waɗanda suke kafirai su yayin da suke musu dariyar alal ara'iki suna kishin gide akan gadaje irin masu irin masu rufin nan masu lilo irin ta kasaita a kan wannan garajen suke ganin su suna kallon su shi ne Allah ya ce hal suwibal kufaru ma kanu ya amalu ya fa'alu shin ba a yi makafirai sakayyar abinda suka kasance suna yi ba an yi musu to shine wannan wato a nan duniya lokacin saukar ukuba da kuma a lahira fa sawfa ta'lamuna ci gaba da faɗin annabi a maganar da annabi Nuhu ya yi ma mutanensa yace fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi da sannu za ku sani wane ne azaba za ta zo masa da take da take wulakanta shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba ta dindindin za ta afku za ta afku wato za ta tabbata a kansa wato da sannu kaga da aka kawo da lafazin saufa cewa lokacin ya kusa domin Allah ya sanar da shi innahum mughraqun su za a nutsar da su ya ce musu da sannu za ku sani to kaga idan da sun san kimar annabi a lokacin nan sai su cikin tsoro da razani kamar yadda mutanen annabi Yunus suka yi wanda Allah ya ba mu hikayar su a suratu Yunus su da suka ga haka suka ce annabi ne fa kuma gashi ya fita saboda haka azaban nan fa za ta zo kuma ya ce muku za ta zo saboda haka sai suka tuba amma waɗannan saboda shakawa ta tabbata a kansu ba su a zuciyarsu ta riga ta ke kashe na'am Allah ya ce hatta idan ja amruna har sai da al'amarin mu yazo al'amarin Allah shine na halakar da mutanen annabi Nuhu umarnin Allah ya zo cewa su halaka a halakar da su wa faratan nuru kasa ta ulkula ko ina da ruwa qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn sai muka ce masa ka dauka wato ka hawar da kowane daga cikin kowane kowane jinsi ka hawar da dangi guda biyu mutane biyu a cikin wannan kwale-kwalen naka wa ahlaka da iyalinka illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda maganar Allah ta cewa shi wannan halakakke ne ya riga ta riga ta riga ya kansa shi kan wannan kada shi kan wannan ba zai shiga cikin kwale-kwalen ka ba wa man aman kuma ka dora duk wanda ya imani tare da kai a ciki wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suke imani tare da annabi nuhu sai kaɗan wato zuwan al'amarin Allah da kuma wato kulkular ruwa wannan fara tanur ina akwai fassara mai yawa amma a wannan shine kusan fassarar da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka zaɓa fassara ta biyu wadda take mafi kusanci a wajen a wajen karfi ga malaman tafsiri shine ma'anar fara tanur shine al'amari ya tsananta wato al'amarin ya tabbata ya kai muntahaksa kamar yadda ake cewa hamiyal watis wato idan tanderu yayi tsananin zafi wato an riga an shirya zartar da al'amari to amma wa fara tanur ina at-tanur asalin ma'anarsa ana fassara shi da gabar wadi wato gabar wadi kowane gaba na kowane kwari ya cika da ruwa shine ma'anarsa duk wani kwari a bayan kasa ya cika da ruwa ya zamanto har ya bulbula ya yi fawaran wato ya bulbula waɗansu kuma suka ɗauke shi a zahirinsa at-tanur daga cikin ma'anoninsa shine tanderu inda ake yin gurasa inda ake gasa gurasa wato hatta inda ake gasa gurasa ma ruwa ya bulbulo ta nan wajen ko ina wato a bayan ƙasa ya game da ruwa wannan ibarar da ta zo wa fara tanur shine Allah maɗaukakin sarki ya fassara ya bayyana ta a cikin suratul qamar fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir sai muka bude kofofin sama da ruwa mai kwararo wa fajjarna al-arda uyunan muka ke wato muka tsantsaga ƙasa ta zamanto idanun ruwa ko ina ƙasa ta zamanto ko ina idanun ruwa ne ga baki ɗaya ƙasar ta zamanto ko ina bulbular ruwa take kun san al'ainu bulbular ruwa daga wato idani ne wato idan ruwa ne guda ɗaya wanda yake kwararowa wanda daga nan ne za ka ga ya zamanto kogi har in ambaliya ne ma yi ambaliya to amma ko ina a bayan ƙasa ya zamanto ya zamanto idaniyar ruwa to shine fassarar wa fara tanur dinnan ruwa ya taho daga sama kuma ruwa ya rinka bulbulowa daga ƙasa to Allah a lokacin ne sai Allah ya ce ma annabi Nuhu ya shiga cikin kwale-kwale ya ɗauki daga dukkan jinsin halitta kowane jinsi ya ɗauki dangi guda biyu zaujaini naini dangi guda biyu shine namiji da mace na farko kenan sannan iyalansa ya kwashe su baki ɗaya illa man sabaqa alaihi alqaul sai wanda kaulin wato kalmar Allah ta cewa wannan halakakke ne ba zai tsira ba ta riga ta rigaya a kansa wanda kalmar Allah ta rigaya a kansa baka da iko a kansa wanda daga ciki akwai matarsa وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين itace wannan kalmar وقيل wannan kalmar ta Allah da ta riga ta gabata aka ce ku shiga wuta tare da waɗanda ba suke shigarta na biyu kuma ɗansa wanda kissarsa za ta zo mana a nan gaba wa man aman jinsi na uku duk waɗanda suke imani amma waɗanda suka yi imanin ba su kasance ba face kaɗan a kan tsawon shekarun da annabi nuhu ya yana wa'azi Allah da kansa ya ce wa ma amana ma'ahu illa qali kaɗan ne suka yi imani da shi ba wanda suka yi imani da shi sai kaɗan na'am sannan Allah ya ce wa qala irkabu fiha Allah ya ce irkabu fiha ku shiga ku hau cikin wannan kwale-kwale bismillahi majriha gudanarta da sunan Allah wa mursaha tsayuwarta da sunan Allah inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne mai jin kai wato Allah madaukakin sarki yace annabi nuhu Allah madaukakin sarki yace ma annabi nuhu su shiga ko kuma annabi nuhu yace ma waɗannan mutane da Allah yace yace wa qul nahmil fiha ka ɗauki waɗannan dangin mutane sai annabi nuhu ya ce musu irkabu fiha ku shiga cikin wannan kwale-kwale bismillahi majriha wato yana daga cikin abin da annabi nuhu ya faɗa gudanarta da sunan Allah tsayuwarta ma da sunan Allah waɗansu malaman tafsiri suka ce tana ciki suna cikin wannan kwale-kwale idan yana so ta yi tafiya sai ce bismillahi sai ta yi tafiya in yana so ta tsaya sai ce bismillahi sai ta tsaya shine bismillahi majriha gudanarta tafiyarta akan ruwa da sunan Allah ne haka ma tsayuwarta sunan Allah babu abin da ya kai shi albarka mu Allah madaukakin sarki a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baddala mana addu'ar da za mu yi wajen hawan abin hawa kwale-kwale da dabba da jirgin sama da mota da sauransu shine subhanan nabi Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون شيكو أشريع أن ابنه قا أبن الله مدعوك كن سركي باش إن ربي لغفور رحيم تكملا جم جنسا وتشيني يتبتدى wannan sifofi ga Allah na yawan gafara da jin kai Allah ya gafarta musu duk aibin da suke da shi Allah bai halakar da su tare da halakakku ba Allah ya yafe musu aibi ya rufe musu aibinsu kuma ya ji kansu ya yi nuna musu tsananin jin kai ya tsirar da su yayin da Allah maɗaukacin sarki ya halakar da dukkan wani wanda yake a bayan ƙasa. Na'am.
يتجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وكان في معزل فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج Allah ya ce sai ga ta tana tafiya da su a cikin wato igiyar ruwa kal jibali igiyoyin- igiyar ruwa din nan girman su ya kai duwatsu wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya kirawo ɗansa wa kana fi ma'zili ya kasance a wuri manisanci daga mahaifinsa ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana ya kai ɗana wanda nake jin tausayinsa shine ma'anar bunayya wato da sigar tasgiri ya kai dan wannan dana abin tausayi na irkan ma'ana ka hau cikin kwane-kwane tare da mu wala ta kuma alkafirin kar ka kasance tare da kafirai qala ta'awi ila jabalin ya'simuni min alma sai yace a'a ai zan tattaru zan haɗu in je in fake ya zuwa ga wani dutse zai tsare ni daga wuta daga ruwa qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim yace a wannan rana babu mai samun tsira daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya ji kansa wato al'amarin ba na wasa bane la asima al-yawma min amrillah illa man rahim babu mai bada kariya mai bada tsari daga al'amarin Allah a wannan rana sai wanda Allah ya ji kansa la dutse wala wala rami da zaka shiga wala fuka-fiki wala wani abu babu mai bada kariya daga al'amarin Allah a wannan rana ka ji maganar annabin Allah wanda ya san al'amarin Allah saboda ya san abin da Allah ya gaya masa Allah ya ce wahala bainahuma al-mawj sai igiyar ruwa ta daɗe tsakaninsu ta raba tsakaninsu fa kana min al-mughraqin ya kasance daga cikin waɗanda aka nutsar da su akan idan mahaifinsa annabi nuhu ya ga a- a- a- a- annabi nuhu ya ga wannan wato waƙi'a wadda ta faru na'am قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وأن وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين waƙila ya ardu bla'i ma'aki Allah ya ce sai aka ce ya ke ƙasa ki haɗiye ruwanki wa ya sama'u aqli'i ya ke sama ki kame wa ghibal ma ruwa ya ka- wato ruwa ƙasa ruwa ya tsotse a cikin ƙasa wa qudiya al-amr aka hukunta al'amari wastawat alal judi wannan kwale-kwale ta daidaita akan dutsen judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimin Allah yake nisa daga rahamar Allah ya tabbata ga mutane azzalimai ka duba wannan wato malamai suna da wakafa akan wannan ta fuskar balaga ta alqur'ani yadda aka tara abubuwa da yawa a cikin jumla guda daya da yadda aka yi tartibin abin wato kafin ruwan sama ya tsaya sai da aka ce na tsa- na ƙasa tukuna aka ce ma ƙasa ta haɗiye ruwan wanda ya kwararo aka ce ta haɗiye sannan aka ce sama ta daina zuwa ta daina kwararar ru- ruwan sannan gabaki ɗaya ruwan ya riga ya a- a- ruwan aka haɗiye shi aka hukunta al'amarin da Allah ya ce falamma ja'a amruna yayin da al'amarin mu ya zo Allah wanda yake da ƙarfin sama da ƙasa kuma ya yi ko ya nuna ikonsa da rundunoninsa na sama da na ƙasa Allah ya hukunta al'amarinsa sannan wannan kwale-kwale ya tsaya akan dutsen judi sannan kalmar Allah ta la'ana ta tabbata akan azzalimai domin albu'ud ma'anarsa nisa daga rahamar Allah ya tabbata akan mutane azzalimai yayin da wannan abu ya faru Allah ya ce wa nada nuhun rabbahu to sai nuhu ya ya ya kira ubangijinsa yana mai addu'a gare shi faqala yace rabbi inna bini yace ya ubangijina inna bini min ahli dana yana daga cikin iyalina wa inna wa'adaka alhaq alkawarinka kuma gaskiya ne wa anta ahkamul hakimi kai ne mafi mafi hukuncin masu hukunci mafi kyan masu hukunci Allah ba wato Allah ba ina itirabi bane ga hukunci ka ka hukunta menene hikimar gashi dana ne ka ce in ɗauki iyalai na baki ɗaya ka bani izini in ɗauke su amma gashi ka yi hukunci kuma kai ne wanda ya fi kyan wanda ya fi kyan hukuncin masu hukunci ka gani ba bai ce Allah me yasa ka halakar da ɗana ba sai ce ga abin da ya faru Allah kuma kai ne mai hukuncin masu kai ne mafi kyan masu hukunci sai Allah ya ce qala ya nuhu sai Allah ya ce ya kai annabi nuhu innahu laysa min ahli shi wannan dan naka baya daga cikin ahalinka baya daga cikin iyalinka wato waɗanda suke masu tsira daga azabar Allah innahu amalun ghairu salih shi aiki ne ba aiki na garba a wata qira'ar innahu amila ghairu salih ya aikata aiki ba na garba wato babu mai tsira a wannan rana sai aiki na gari wanda yake nuna kan cewar mutum shi kansa in aka zo auna ayyukansa shi kansa ake aunawa idan mutum mai aiki na gari ne to aiki na garin shi ne shi ranar alkiyama sai ya nauyi a mizani a kan suke ne falatas alni ma laysa laka bihi ilm Allah yake dan haka kada ka tambaye ni abinda baka da ilimi a kansa inni a'ibuka an takuna min aljahili ni inji Allah ina yi maka wa'azi da kada ka kasance a cikin jahilai
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم qala rabbi inni a'udhu bika annabi nuhu da ya ji wannan wa'azi daga Allah sai ya ce ya ubangiji na ni ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa li bihi ilm da in tambaye ka abin da babu ilimi a gare ni tare da shi wa illa taghfir li idan baka yi mun gafara ba watarhamni baka ji kaina ba akun min al zan zamanto cikin masu asara sai ya koma ga Allah yana mai jin tsoro da Allah ya masa wannan wa'azi wato in yace ina ina ni ina tambayar ka abinda ba kan bani da ilimi Allah ka Allah ka kiyaye ni sannan ya nemi a cikin wannan hali ya nemi gafara Allah ya ce ni ma in baka jika in baka gafarta mu baka ji kaina zan zamanto cikin tababbu qila ya nuhu bayan annabi nuhu ya faɗi wannan kalma qila sai aka ce duba ka ji wannan magana ce ta ɗaukaka ba za a ce Allah ya ce ba sai aka ce wato ana faɗin magana ce ta kudurar Allah domin da wannan maganar hukunci ya tabbata daga Allah jalla wa'ala aka ce ya nuhu ihbit ka sauka bi salamin minna da aminci daga gare mu wa barakatin alaika da albarkatu a kanka wa ala umamin mimman ma'aka da akan al'umomi da suke tare da kai to shine albarkace duk da wannan annabi nuhu shine aka ce a bayan annabi nuhu duk wani wanda ya kasance a bayan kasa daga zurriyarsa ne shine albarka daga cikin albarkar kenan ka sauka da aminci daga Allah da albarkatu daga Allah a kanka da akan al'umumin da suke tare da kai wa umamun sanumatti'uhum kuma akwai waɗansu al'umomi da za mu jiyar da su daɗi a duniya ثم يمسهم منا عذاب أليم sannan azaba mai raɗaɗi za ta shafe su daga gare mu wato daga cikin waɗannan al'ummomin da aka tsira akwai waɗansu wanda daga baya za su karkace walaqad kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa wa min durriyatihi ma muhsinun wa zalim fa minhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun da Allah ya bada labarin annabi Nuhu da annabi Ibrahim a cikin suratul hadid ya ce daga a cikin zurriyarsu ya faɗa a cikin zurriyarsu daga ciki akwai wanda yake shiryayye da amma da yawa daga cikinsu daga yawa daga cikinsu wato fa minhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikinsu fasikai ne to wannan ita ce kalma ta kudur kalmar kalma wato takwi wato al'amru al'amrul kauni al'amari wanda yake na halittar Allah da Allah ya faɗi wannan maganar dole in Allah ya faɗi wannan maganar shine inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan ya nufa abu sai ya ce masa kasance sai ya kasance da ya faɗi wannan maganar haka ta tabbata da wato da kudurar Allah jalla wa ala na'am تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين na'am Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi waccan kissa ta annabi nuhu min anba'il ghaib tana daga labarurrukan tana daga labarurrukan ilimin ghaibi nuhiha ilaika da muke wahayinsa zuwa gare ka ya rasulullah ma kunta ta'lamuha baka kasance kana sanin ta ba anta wala qaumuka min qabli hadha da kai da mutananka kafin a sanar da kai wannan fasbir da haka kai hakuri innal aqibata lil muttaqin kyakkyawan karshe mai tabbata ne ga masu tsoron Allah da wannan Allah ya kare mana kissar annabi Nuh Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya rayar da zukatan mu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين